Ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar Islamiyyar Salihu tanku a garin Tagina da ke hannun ‘yan bindiga a jihar Nijar Najeriya, da Allah ya ba ta sa'ar tserewa daga hannun ‘yan fashin dajin, ta ce ta sha baƙar azabar yunwa da bugu da kuma tafiyar ƙasa a lokacin da take hannun waɗannan ‘yan bindiga. Aisha Alasan, ‘yar kimanin shekaru goma sha biyu, wadda a yanzu take fama da rashin lafiya a sakamakon bakar azabar da ta sha na tsawon kimanin kwanaki talatin a hannun waɗannan 'yan bindiga. Ta ce su ɗaya ne ake ba su abinci a kowane yini, kamar yadda ta yi ƙarin bayani a cikin wani yanayi na rashin iya magana sosai. Wani irin abinci suke ba? Shinkafa. So nawa suke ba ku ayi So ɗaya. So ɗaya suke ba ku ayi Eh. To suna bugun ku ko? Suna bugun mu. kamar ya me yasa suke bugu idan muka tsaya ba mu iya da sauri sai su duke mu inda suka kai ku yana da nisa daga nan ta gina ku yana da nisa daya daga cikin iyayen yaran mai suna malama Fatima ta ce suna cikin wani yanayi na tashin hankali matuƙa gaskiya muna cikin wani hali saboda ɗaho aka ɗauka ba dabba ba ba akuya aka ɗauka ba ɗa ne a ce jama'a muna da mutane 'ya'yan na an ɗauke su a makarantar islamiyya a ce yau kwana talatin da shida mu na daji. Muna kira ga gwamnati musamman matan gona saboda ita ce uwa ya kamata a ce ta duba wannan abu da kyau ta dube shi da idon basira ta gani. Da shugaban makarantar Abubakar Garba Alhassan ya ce tun bayan da yara biyu suka kubutu daga hannun 'yan bindigar a makon jiya, to har ya zuwa yanzu babu wani ci gaba da aka samu. to gaskiya babu wani ci gaba abin sa ce ku ba ci gaba gaskiya mu dai bamu da kuɗi na yi magana shekaran jiya da ɗaya daga cikin ƙananan yaran ta kama kuka tana malam don Allah ku zo ku amshe mu saboda wallahi bamu da lahiya muna cikin wani hali don Allah ku taimaka ku zo ku amshe mu abin da suke ga a faɗa mini kenan gwamnatin jihar Niger dai ta sha nanata matsayinta nan iya ƙoƙarinta domin kubutar da waɗannan yara gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello da kan sama ya ƙaddamar da wata runduna ta musamman a yankin da aka sace waɗannan ɗalibai, to amma kuma a ɗaya gefen gwamnatin jihar Niger ta ce tana yin taka tsantsan domin kubutar da waɗannan yara cikin ƙoshin lafiya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.